yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi Allah godiya da ya sake dawa da mu wannan darasi na wasayar muna shafi na 215 muna kuma kan wasiya ta 22 ne ko? wannan wasiyar da annabi yana kan mimbari yana kiran mutane na cewa na hane ku da yin shirka boyayya wannan shirka boyayya ita ce riya a cikin ayyuka abinda jiya mun karanta daga ɗaya daga cikin wani magabata yana cewa babu abin da yake da wahalar magani wadda ya sha wahala kafin ya samu magani shi kamar riya hmm. wato dan adam ya yi aiki aikin nan Allah ne ya ce a yi amma a daidai wannan lokacin ɗan adam yana aikata shi yana neman yabon mutane a kansu shi abu na Allah ba a yin don mutane sai don Allah abu na mutane shi ne za ka yi masu don shi don su ko amma abun Allah ba za ka yi sallah don wani ba saboda babu inda wani ya kafa ko ya bude wani akawun yana biyan masallata sallah wannan abun na Allah ne Allah shi yake biya don haka in ka tashi yin sallah Allah za ka yi ma maka farkake sa daga barin cewa wai wani ya yaba maka dan kai haka sadaka haka azumi haka hajji haka dukkan abubuwan da ka sani na ibada ana yin su ne mai biyan su shine wa to kai dan shi in kai dan wani ba zai biya ba wannan shi yasa annabi ya ja hankalin mutane akan yin riya to mun yi maganganu da yawa akai yau za mu tsora a kan ragaragan inda riyar take shigowa mutane malamai akwai irin tasu riyar masu kudi akwai irin tasu riyar masu ciyarwa akwai irin tasu riyar sauran mutane kowa yana da irin inda riyar take shigo masa sai dai kiyaye ce a hibbatul kiram hmm. ya ku masoyana masu girman daraja hmm. warriya'u lahu aqsamun yace riya dai tana da ragarabe gida-gida take kowa da irin tasa fama hiya ya yace menene ragarabanta Zakarar ulama malamai sun ambata cewa anna min riya daga cikin ragaraben riya zai ba da kirgo su ya ce na farko yace ar-riya'u min jifhatil badal riya dangane da bangaren jikin dan adam an gani wato albadan ba halittar jiki kawai ko wani abu mutum ya amfani da jikinsa wajen nuna ƙarfinsa ko jarumtarsa kamar yadda masu fita jihadi suna nuna jarumtarsu da ƙarfin gwiwarsu da jikunansu kuma suke fita da shi ne ce da izharin nuhul un bi zalika shiddatu ijtihadi mutum ya bayyanar da wani yunkuri da yake da shi domin ya nuna wa mutane tsananin ƙoƙarinsa akan abin da yake ana samu ko? Mm. sun yi wani abu ya yunkura ya aikata wani abu don ya nuna jarumtarsa ko ya nuna ƙarfinsa ko ya nuna wani abu mai kama da haka wannan abun kuma da yake nuna abun a kansa aiki ne wanda ya shafi Allah ina fata an fahimta wa ghalabatul khawfi min Allah alayhi wato ya zamanto cewa rinjayen tsoron Allah bai rinjaye shi ba akan abin da yake aikatawa yace wa kadhalika yura'i hakanan zaka ga wani mutum yana riya ya tasha'asu ra'sahu kaga mutum ya yi wanka ya zama kazami ya bar kansa haka ya tasha'asu kai kura kura ko menene in kai masa magana ya tsafta ce kai ya duniyan nan ma menene ha <laughs> to ai ba wanda yake zo na ba tsafta malam <laughs> wanda ba a da wannan ba akwai masu yin wannan ko wanda ya nuna maka kamar wani tsoron Allah ne gudun duniya ne ba ba wanda ya hana ka kai tsafta ba wanda ya hana ka kasa sutura mai kyau ba wanda ya hana ka tace kanka ka saka sutura mai kyau saboda ba a nan riyar take ba riyar tana nan a zuciya ko wani ya bar kansa da datti ya zo yana nuna shi mutumin Allah ne zubi yake da shi baya bukatar duniya shine ya asura ra'asahu an gane liyuzhira domin ya bayyana annahu mustagriqun fi fi hammid ya nuna ya nuna maka cewa fa shi kawai ba abin da ya himmantu illa ya himmantu da kawai da al'amarin addini yaushe mutum zai tsaya yana wanka yaushe mutum zai tsaya yana tace kansa yaushe mutum zai tsaya yana kaza yana kaza duniyar ma mai kece yana faɗin wannan kamar dan a gane shi wani mutum ne wanda ya nutsu cikin addini wato saboda damuwarsa da addini ma ko ado baya yi toriya ta same shi a wannan gurin matsala ta faru an gane la ya tafarragu hatta litasrihi ko Ba baya samun wai wani lokaci balle ma har ya kai da ya gyara gashin kansa dan haka kawai duk wannan abin da kake gani sahabar bin Allah ne mai da shi haka ana samun wasu ko kayan su ba sa wankewa ko dan ka ce shi wani ne to to <laughs> to a kabbe eh, ya rage da wasu ya baka fasashen da tufafin ka taɓar sa su mutum ya shigo masallaci ka ji wani malam so yake a sallabe ya tashi daga kusa da shi saboda ya dame shi da wari da tsamin da yake in an tuba shi wa bin Allah yake da haka shi ba zai yi wanka ba Ina za ka da kuzuzi na zina kuri ko adon ku zuwa masallaci ya za ka da manzan Allah da su ya sa turare yake shigowa cikin masallaci to duk waɗannan shaidan ne yake kawatawa mutane sai mutum ya ɗauka shi mabiyin Allah ne yana kuma cutar da mutane da warin jikinsa da ƙazantarsa har ma ga wani yana ɗan ja ba zai iya haɗa sabu da shi ba ana samu ko mm. kuma duk a wannan lokacin ka tambaye shi wai tsabar bin Allah ne da imani yake ne wani hada saboda haka nan kala nabiyullahi isa alaihi salam annabin Allah isa tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake idan sama ahadukum idan dayan ku yayi azumi ko wato fal yudhin ra'sahu wato ko kuma idan ɗayan ku ya samu datti to ya tsabtace kansa falyudu inu ku shi ne ya wanke kansa ya shafa ma kansa mai ya zama mai ƙanshi wa yurajjilu sha'rahu ya tsefe gashin kansa ya daina barin gashin kansa a tuttuki a kokulle da datti ko kuma idan ɗayan ku yayi azumi din to yayi tsafta an gane wani malami yana cewa duk wanda yake azumi yadda yake kanshin lada to ya wanke bakinsa ya wanke suturarsa ya wanke jikinsa ya fito mai kanshin ciki da waje saboda ai ka san mai azumi ya daɗe bai ci abinci ba ya daɗe bai sha ruwa ba to yawun bakinsa da yake taruwa zai iya fitar da wani abu wari shi yasa shari'a ta yarda cewa kai asuwarki kana azumi tsawon wuni za ka iya yin asuwarki saboda kada kana magana yana damun wani da kauri na ya ce limaza saboda mai li'annahu ya kafa ala sa'imi min afatir riya wai ya kiye wankan ne ya kiye komai saboda yana jin tsoron azuminsa a kada ya samu abin nan kada ya samu aibubbuka na riya mala ya ce wa wai ya ce kaiton wannan mutumin kamar bai san me yake ba kenan fa hadar riya min jihhatin albadan li ahli din yace wannan shine mariya dangane da bangaren jikinka jikinka ma baka tsaftace shi ba yace wannan shi mariya ne dangane da abin da ya shafi addini na garka zo mutane da kazanta ka rinka nuna cewa wai wannan kabantar ma wani nau'i ne na ibada kana riya ne da jikinka a wajen ibadar bauta muhammad Allah yana son tsafta وقد روى أن عمر بن الخطاب عن رويته an ruwaito a wajen umar إلى رجل nazara لوني متن ya kalli wani mutum umar ya kalli wani mutum sai ga mutumin wa huwa yuta'iu wato yana ta sunkuyar da ko ina aka je kansa a sunkuya haka sai aka gane kamar tawaduri yake da shi ko eh baya iya daga kai ma ya kalli mutane shiru haka dai kansa kasa sai umar ya ce masa faƙada sai umar ya ce ya sahibar raƙaba ya kai mai sun kuyar da wuya ba ka magana ba ka komai ya ce irba raƙabatar ya ce ɗaga wuyanka ya ce laisar kushu ifin rikab ya ce tsoron allah ba a wuya yake ba <laughs> an dai gane ko saboda haka daga kanka ka yi tafiya yadda ya kamata yace wannan ba shine tsoron Allah ba innamal khushu'u fil qulubi yace tsoron Allah kawai a zuciya yake amma ka daina nuna mana wani abu wai ka sun koyar da kai kai ba ga magana shiru an gane ka san mutanen mu na da in ka cika shiru ma sai a rinka cewa dalibi ne ba san ni ban san me dalibin ba ko dalibtar me yake oho ba a sani ba ko ko kuma wasu kawai in ka cika shiru ma ba ka magana to sai su nada kalimam a wannan ya galibi ne malam shiru baya magana to wa yake maka anan tsoron Allah yake kai magana tunda Allah ne yace kai magana kawai kai faɗi mai kyau shikenan ka saka riga kai wanka tunda Allah ne ba da ruwa yace ai wanka kai tsafta in kana da wadata kama ci mai kyau in kana da shi duka Allah ne yace kulu wa shrabu kawai abin da ake nema kai halal ba shi bane dai wannan shine abin da ake nema wa amma ahalud duniya ko yace su kuma mutanen duniya wa yura'una bi izharis saman an gane su kuma suna riye ne da bayyanar da wato jikinsu mutum yana riye da launin jikinsa ko kuma eh, ƙoshin da yake da shi da irin abun nan ɗinsa wasa fa'un launi da kyakkyawan launin jiki ko yawa shi ma kuma wannan wani nau'i ne na riya da jiki wancan mutane suna yin sa da kazantarsu da komai suna ganin kamar ibada suke wani kuma shi ahalin duniya ne yana da kudi yana da komai shi kuma da irin maikon da yake da shi da irin kyan jikinsa da shi yake riya shi ma yana yiwa ko ko baya yiwa yawa a saka launi mai kyau wa itidalul qama da tsayuwa in ka ganshi ya tsaya ya dire da wannan yake gada da shi wa husnul wajhi da kyakkyawar fiska da yake da ita wa naza wa nazafatul badar da tsaftar jiki shi kuma wannan shi ma sai ya dauke shi ya tai aikin sa darriya kaga kenan duka abun bai yi ba inda ma kawai wabtaji baina zalika sabila an gane Allah kuma yana bakin jikin ka yake duba wala yanzuru ila suwarikum ko yawa amma ba duk da haka shari'a ba ta hana ka kai ado ka ci abinci mai kyau ka yi duk abin da za ka yi ba amma ka kiyaye wannan nau'i ɗaya kenan na cikin mutane da suke riya to sai ya ce saniyan wani nau'in riya shi kuma shine arriya min jinhati zayyi wato riya min jinhati zayyi wato bangaren azayyu shine almalabis tufafin da ake sakawa wasu rigunan sun wuce tunani an gani yauwa saboda adinsa to adan kyawawan riguna da yake sawa da adonsu da yadda suke sai su dauke shi ya ta yin riya shi ma ana samun wannan ko? ana samun haka ko? to shine sai ya ce wannan yana faruwa ne wa yakunu yana kasancewa ne bi itraqi fi halatil mashi yana kasancewa ne wato itraq shine imana imalatul rasi mutum ya rinka tafiya yana takama domin kaya da ya saka da irin suturar da yake take jikin ka itraq shine rangwadin kai takama ko fi halatil mashi a lokacin tafiyarsa wa ibqa'u atharu sujudi ala alwajhi akwai wasu wanda su kuma eh, suna kamar kwakwarza ne ko bakanta abin nan kwakwarza ne wasu suka su saboda kawai goshin su saboda a gane su su masu sallar dare ne ko mutum ya dan kwakwarza ne ta waye har ya zama kamar kurji kurji haka shi ma wannan bangare ne da kake waje dole sai gurbin sujjada ka ya fito kai mana kawai sujjada ina ruwan wani da ta ah, kai wanda ya ba ka ga goshin sa mele yake ba saboda tsabar sujada wa ya gaya maka <laughs> shi ma wannan wani bangare ne an gane wa ghalazu siyab ghalazu siyab shine siyabul fufakhara tufafin alfahari an gane ko su tufafi asaliyan ko masu yin su suna yin su ne saboda alfahari don wata rigar kawai alfaharin ne kawai amma in an ce ma ka dauke ta gaza ta ai kaya ne wani busu suf wasu kuma suna tufafi irin na gashin dabbobi masu tsada su ma dai da nan take taso wata shimiru siyabi an gane akwai kuma masu ɗauke tufafinsu ila nisfin saki zuwa ga rabin makangimansu su ma don a nuna masu addini to idan za ka ɗangale wando sai ka dangale shi don Allah shi ma wannan ma yana ganin cewa akwai masu yin sadarriya saboda tsabar su nuna cewa su su kamar wasu ustazai ne ko? to ka dai yi san kai a hankali kada shi ya shigo maka ko? bil bizayye yace masu yin riya da tufafi ala tabakatin su ma hawa hawa ne suna matakai iri daban-daban sai ma famin cikin faminhum daga cikinsu akwai wanda yake man ya tulubul manzilata inda ahli salah yana saka tufafin ne kawai saboda ya samu matsayi a wajen mutanen kirki ga an ga siffarsa to yana neman matsayi ne da rigunansa da ya saka saboda duk mutanen kirki su yadda da shi haka ne ko yanzu ba sa abu wani in zai cuce ka sai ya sa babban riga ya yi rawani ya zo kofar gidanka kuma ya sallama kuma niya kai niya yake cuce ka saboda ya san kana son masu sifar kamala ko ba a gane ba ba dan Allah ba ana samun shi ma irin wannan ko yawa shi yasa sai ka ji wani yana ba da labari kai mutumin nan ka dubi yadda ya zo mana da irin wannan sifar malam ya ma ya cuce sai ya tafi bi izharin zuhud wasu kuma za su zo ne sai su bayyana maka zuhudu su masu gudun duniya ne ko yalbisu siyaban mukhriqa saboda ka sai je saka tufafi ya gigiya siyabal mukhriqa tufafin da suka zama toya da tsofaffi ya nuna maka yana cikin wani hali ko hmm. <laughs> mun zo wani zai bada ko nera mutum ne zai ba wani yana yana bara ya zauna a inda ake ba da wutar ha an cire naira hamsin ma ana son a bashi ashe yana can yana ikin ka kuɗi ne kuɗin da ya tattara yana zuba su a zunna sai mutum ya mai a kai guje kawai guje guje guje sai wannan mai kuɗi ne amma kuma a cikin yagegge riga a cikin tsumma kina a lokacin sai ga wani ya zo da yagegge riga masallaci amma ya fi masu bin ka sallah kuɗi kuma yana nuna maka bayi da komai saboda barar ya mai da ita sana'a a ba shi kawai to kaga shi ma wannan bai san abin nan ba yana nuna maka haka ko wato siyabul wa bisu siyaban mukrifa wato tufafi ya giggiya alghaliza li yuradi biha wani lokacin kuma ya zo da riguna masu girma masu girman daraja don ya nuna wa mutane fayubayyinu annahu ghayru muqtarisun fi dunya sai ya nuna maka cewa fa shi bai samu komai ba a wannan duniya bai da komai muqtaris wato mutum ne wanda ya rasa eh, abin nan komai wani kuma ya zo maka da sutura kala kala ya nuna maka cewa shi mawadaci ne a duniya walau kullifa an yalbisa sauban wasdan nazifan mimma kana as-salafu yalbisuhu yace da za a kallafa masa ya rinka sa tufafi tsakatsaki tufafin da suka zamanto tsaftatattu tsakatsaki ba masu tsada ba ba masu alfahari ba ba masu tsakanci ba irin da yadda magabata suka sa tufafinsu an gane lakana inda huda hakan sai ya kasance a wajensa bi manzilatin zabi kai ka ce kamar yanka shi aka yadda zai fushi in ka nuna masa ya takaita abubuwa to ya dinga maganganu kenan kamar dai gashi wa لخوفه أن يقول الناس أن قال nas an حكا wasu suna yin haka ne saboda سيائي in ka kallafa masa sai yayi ado da tufafi masu tsada cikin magabata yakan wahalar da shi saboda tsananinsa ko tsoronsa da yake da shi a kan fadafaɗen mutane kadi bada lahu min az-zuhud ya bayyana a gare shi na daga zuhud wa raja an tilka tariqa wa rajiba fi dunya wa haka ne za ka samu mutane wani za ka ga wannan abun yake so yana kwaɗayin duniyar wani ko za ka ga ba duniyar yake abin nan ɗinsu ba yake bukata ba wa minhum tabaqatun ukra a cikin masu yin irin wannan akwai wata jama'ar kuma ta daban ita kuma yatlibuna alqabula inda ahli salam wato suna neman karbuwa a wajen masallata wa inda ahalin duniya minal muluk kuma suna son karbuwa a wajen mutane na duniya masu mulki walwizara'u da irin waɗanda suke rike da mukamai irin ministoci wato jaru da wasu za ga wani yana sa tuba ne watakila ƙarfinsa ma bai kai ba ya yi wannan abu to amma idan ka tambaye shi me dalili yake cewa in ba da rigunan ba ba a cin su da burga ko Eh, sai da irin waɗannan fahim yuriduna an yajma'u baina na ahli ahalin dini wa duniya. su waɗannan abinda suke so shine suna son su haɗa tsaka su samu karbuwa tsakanin masu addini da masu duniya kowane ɓangare yana son ya hada fatarahum za ka gansu ya tulibuna al da keka. za ka same suna neman tufafi masu girman daraja an aksiyatun raqiqa wato waɗanda aka yi ya dukansu da tsada fa yalbasu na su rinka saka su an gane wani lokacin kuma idan za su je wajen masu addini ne su sai su rika saka tufafi kuma na kasan kala saboda kowa da fiskar da yake ya tara kayan idan zai je wajen masu kudi wizara ministoci wane ne sai ya shiga irin wani an gane idan zai shigo kuma cikin talakawa sai ya ɗauko irin waɗancan to haka dai suke wa amma ahlud duniya yace amma mutanen duniya fa yura'una bi thiyabin nafisa su masu abin nan abin nan su mutanen duniya suna riya ne masu bukatar duniya suna riya ne da tufafi masu tsada an gane nafis hmm. nan ce shay'un nafis abu ne mai kima da daraja to mutanen duniya masu son burge duniya to suna saka irin waɗannan tufafi masu tsada hmm. wal marakibur rafi'a kuma su rinka zuwa da abin hawa mai girma an gane kamar shekara wajen biyar ko shida ne kai ya fi haka ma wani ya zo waibo nema masa taimako a masallaci kuma da mota jir ya zo ita wasa wannan motar ya haka kana cewa a nema masa taimako ya ce a wannan motar ba nan mota sai ta shiga mutane idan ba mun je gurin su da irin waɗannan ba sai su rinka mana abin da nace suwa kenan yace a manya mana ai da jeep muke zuwa yace amma wallahi yanzu haka malam manta da kirbe kai ni gida kuma ba ni da kuɗin da zan zuba masa ba yace to wannan ƙarya kare shi ka sai da ita mana yace ai kare wata ma ba da a gidan haya nake a gidan haya waye zai ganka da wannan yace a in ba da irin wannan muke zuwa ba wallahi ba za su saurare mu nake to wallahi ba za mu nema maka taimako ba to a kan me za mu nema maka taimako ka sai da ita mana ka wadata wani nema maka kudi ka zuba mota jeep mai a hawa wannan da su baka wasu suna hawa keke wani suna hawa mashin wani na tsare a taba ya kawo yan naira biyar duka a tattara maka na ke ina ka sayar da ita kawai kai gaba to wannan kenan wa ta tawassu kuma zaka ga suna da nuna nau'o'i na wadatuwa an gane kowa ya sai zaman to ba karama ba agogon shi ba karama bai ma za duk za ka gansu da irin waɗannan abubuwa kuma duk suna yi saboda mutane kawai wata tajammul da yin ado filman ba a cikin tufafin an gane walmaskan da wurin zama wa asasul bai da kuma wasu abubuwa kayan alatu a cikin gida wa gairi da wajensa duk suna yi ne saboda jan hankalin kawai mutane an gari salisan a tsaya na to kuna magana ba ku ce mun komai ba to shi ganin a tsaya nan ko to mun diga dan ba full stop to wannan shi ne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 ya Allah muna ta tawassuli da sunayenka ubangiji ka ba mu kariya ka tsire mu ya Allah ka tsire mana imanin Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin jihar mu da gidajen mu da anguwannin mu da kasar mu ya Allah ubangiji waɗanda suka rasa ka ba su ya Allah marasa lafiya ka warkar da su ya Allah masu lafiya ka tsara musu lafiya ya Allah waɗanda ba su da shi ka ba su waɗanda suke rayuwa cikin tsanani ubangiji ka sauwata musu ya Allah